hadisin farko an ji an karɓo ne daga ali ibnu abi talib hadisi na biyu kuma daga abdullahi ibnu umar wane ne ali ibnu abi talib ali ibnu abi talib ibnu abdulmuttalib ibnu hashim ibn abdi manaf al-qurashi wanda dangantakarsa take daidai da dangantakar manzan allah sallallahu alaihi wasallama wadda take isa zuwa annabi ismailu ɗan annabi ibrahimu alaihi masala. shi ɗin nan ɗan baffan manzan allah ne sallallahu alaihi sallama abu talib ɗan uwan mahaifinsa shi ɗin nan shi ne dai aliyun nan da kuka sani sirikin manzan allah sallallahu alaihi sallama wanda ya auri 'yarsa na na fatima 'yar auta kuma shine na hudu a cikin khalifofin da suka zauna a kujeran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayansa sannan kuma ɗaya yake daga cikin mutum goma nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙa musu tikitin aljannan su tun suna duniya kuma ɗaya daga cikin mutum shida da ake ce musu ashabu shura waɗanda zamanin wato umar ɗan khattab ya haɗa su ya ce su yi shawara akan a zaɓi shugaba bayansa aka yi ittifaki sai aka zaɓi Usman shi kuma Aliyu sai ya zama na biyu Da haka Usman yana yin shahada kawai kai tsaye sai zama ba hamayya Aliyu sai hau kujerar yana ɗaya daga cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da su cikar yadda ne mutum na uku da ya karbi kalmar la ilaha illallahu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi sallama kai tsaye kuma shi ne na farko a cikin yara ƙanana babansa shi ne abu talib din nan ɗaya daga cikin jagorori ne na ƙuraishawa kuma shi ne shugaban waɗanda suke rike da wato alfarmar shayar da alhazai a lokacin aikin hajji baban sannan ya mutu akan kafirci ya ce zai mutu ne akan addinin iyayensa famata ala millati abdulmuttalib amma mahaifiyarsa fatimatu bintu asad alhashimiyya ita kan ta musulunta ta yi hijira ta bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah mata tsawon kwana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya mata sallah kuma aka binne ta kuma shi ya shiga kabarin ma ya dora ta a makwancinta radiyallahu ta'ala an hawa ardaha haka aliyu dan fatima kuma mijin na na fatima shi ya girma a hannun manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka san yara da yawa sun girma a hannunsa to shi aliyu tun yana dan kankani babbansa da yake ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya bashi aliyu dan yaro sai ya ce kai kuma kai ma sai ka sai ka karba lokacin an dan samu matsala ta wato karancin tattalin arziki a hannun abu talib yara kuma sun matsa yawa yana da yara maza da yawa sai ya rarraba su shi ya za'a ah, al-abbas dan uwansa sai ya ɗauki ja'far an gane ko shi kuma zai ɗauki ja'far wanda yayan aliyun ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake lokacin shi kuma ya girma ya yi aure shi kuma sai aka bashi aliyu Ibn abi talib to aliyu Ibn abi talib sai ya girma a gidan annabi sallallahu alaihi sallama sai tashi da tarbiyan gidan annabta kuma ya yi rayuwa mai albarka ya yi imani tun yana yaro ya taimaki manzan allah sallallahu alaihi sallama gaskiyar taimako ya yi imani da shi gaskiyar imani ya yi jihadi tare da shi gaskiyar jihadi kuma ya kasance yana jikin manzan Allah sallallahu alaihi sallama har zuwa ranar da manzan Allah ya bar duniya yana da siffofi na girma da daraja a wajen aiki da kuma wajen halitta daga cikin siffofinsa na wato aiki shine ya kasance mutum ne da aka san shi da wato tsananin jarunta wanda duk wanda ya san tarihin sayyidina ali ai dole ya san sai an jingina shi da jarumta. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gadara da shi a ko ina tun yana matashinsa shi ya sadaukar da kansa ne kawai akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira shine wanda yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abinda wani daga cikin alhawariyun ya yi wa annabi isa ɗan maryam ya fita ya je kansa ga mutane akan a kashe shi in za a ɗauka shi isa ɗan maryam ne kuma allah ya sanya masa suransa kuma suka ɗauke shi suka kashe suka suka shi sun ɗauka annabi isa ne amma annabi isa kan bal Rafa'ahullahu ilai to shi ma sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi irin wannan gatan annabi sallallahu alaihi ya sulale ya fita shi kuma ya kwanta akan gadon annabi sallallahu alaihi sallama suka zo kashe shi ya ce ka kwanta ka lullube kanka ba abun da zai same ka in kuma ma wani abu ya same ka maɗu da kai aljanna aliyu kuma tsaban imaninsa haka ya kwanta ya rufe ko leƙe ba yayi yana jiran su haka suka zo kuma suka leƙa sai ba su kai sara ba suka duba sai suka tabbatar ba aliyu ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda aka je yaƙi in an ce annabi sun ka fito da wani sai ya fito da aliyu saboda bayi da gadara da kowa kamar da yake da gadara da ɗan uwansa na jini shi yasa lokacin da aka zo yaƙin badar shi ya tura in aka zo yaƙin uhud shi ne da aka zo yaƙin khandak lokacin da ai da aka zo yakin uhud daidai lokacin da ake bukatar wane ne za a fara taɓa kalashe da shi annabi sallallahu yana duba kawai sai ka ce kum ya ali tashi aliyu sai aliyu ya ce labbaika ya rasulullah sai tashi ya shiga kuma haka Allah madaukakin sarki ya bashi nasara har bai taɓa bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kunya ba a irin wannan bayan ya girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya auren masa da diyarsa sai zama auren dangi ne auren zumunta ya aure ta yana dan shekara sha ita kuma tana yar shekara sha hudu auren gaskiya da gaskiya kenan ana jingina shi da ana jingina shi da waɗansu siffofi bayan jarumtarsa yawan tsoron Allah yawan wato ibada sannan ɗaya daga cikin mafiya ilimi da hikima a cikin waɗanda suka riƙe khalifanci ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su basira na iya alƙalanci da hukunci da kuma tsayuwa akan adalci sannan kuma galibin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya gada falalolinsa suna da yawa shi yasa imamu ahmad ma yake cewa ba wanda daga cikin sahabbai aka ruwaito falalolinsa irin yadda aka ruwaito na sayyidina ali ibn abi talib kaɗan daga cikin falalolinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga shi ɗaya daga cikin mutum goma da shi da kansa ya ɗaga ya ce Annabiyu fil janna sai dai fara da kansa wa abubakarin fil janna wa umaru fil janna wa usmanu fil janna wa aliyun fil janna yi jera sai dai cika goma don haka shi yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya yi musu wannan ali ibn abi talib yana daga cikin darajojinsa shine wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula wani hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito da ibnu maja kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake so na to ya so ali in kana kin ali to ka sani kana kina ne sannan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya taɓa ce masa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq ba wanda zai so ka sai mumini kuma ba wanda zai ki ka sai munafiki sannan kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya taɓa ɗora shi ya zama gwamna a madina lokacin da za a tafi yakin uhud wancan maganar da na faɗa ba yakin badar ne aka shi ba a je yakin uhud da shi ba sai aka ce mishi ya tsaya ya jira gida Ali bin Abi Talib wannan abun bai masa daɗi ba yace yau ni ne za a bari a gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa matar da an takuna minni bi manzilati haruna min musa ya ce ba za ka zama kamar yadda annabi musa ya naɗa ɗan uwansa haruna haruna ahi ya rike masa ukhluf li fi qaumi ni ma ka zama mun kamun irin yadda annabi haruna wa annabi musa ba sai ya ji a ransa hankalinsa ya kwanta sai ya ya karba saboda da ji yake ya rasulullah za a tafi da maza su je kwanji ya daki kwanji ni ka bar ni a cikin mata sannan kuma shi lokacin da aka yi hijira aka je madina kowa sai annabi sassalama ya ce masa kai da wane yan uwa kai da wane yan uwa sai da ya gama raba kowa sura aliyu sai ce ni da aliyu yan uwa radiyallahu ta'ala anhu wa arda lokacin da annabi sassalama ya khalifantar da shi a yakin tabuka ne ba yakin uhud ba a yakin tabuka saboda sai dina ali bai je yakin tabuka ba ai kun san abin da nake nufi yana daga cikin falalolin saidina ali shi ne lokacin da aka je yakin khaibar shi yana ciwon ido don haka bai samu zuwa ba amma daga baya sai ji kai ana yaki yana gida sai tashi da ciwon idon ya tafi ana zuwa ana ta yaki ana ta gwabza yaki yaki ya rincaɓe sai kawai annabi sallama ya tara mutane da yammaci ya ce gobe idan allah ya kai mu zan miƙa tutar yaƙin nan ne a hannun wani wanda yake son Allah Allah yake son sa yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake son sa yace kuma gobe idan na bashi da shi ne za a samu nasara a ci yakin nan magana ta kare sai kowa yana fatan a ce shi ne kowa yana fata a ce shi ne ana zuwa da safe gari ya waye an zo an sake taruwa kowa yana da girgiri yana so a nuna shi a bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce aina ali ce ina ali aka ce yana can an shi ko fitowa bai bayan shi take ainai idon sa yana ciwo sai annabi ya ce ku kira shi aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa me yake ce ciwon ido manzon Allah ya shafa yawunsa mai albarka ya shafe idon sai ya koma garau kamar bai taba ciwo ba sai manzon Allah sai ya mika masa tuta ya ce je ka ala barakatillah kuma Allah zai baka nasara shi ya jagoranci yakin kuma anan aka ci nasara ya auri mata bayan na na fatima bai taɓa mata kishiya ba har sai da ta rasu ta rasu wata takwas bayan rasuwar mahaifinta amma daga nan sai ya samu dama don dama annabi sallallahu alaihi ya ce masa kar yarsa kishiya saboda ta ce ba ta so annabi sallallahu alaihi kuma ya ce duk abin da ba ta so ba na so yace ce yu'zini ma azaha ta mun kara akan zaka mata kishiya ni kuma na hana shikenan sai zauna shiru daga shi sai marsa amma tana rasuwa da ya samu kofa sai da ya auri mata bakwai idan ka tara matansa gaba daya ba a lokaci guda ba kenan idan ka tara matansa gaba daya ya auri mata takwas ne sun haifa masa 'ya'ya har guda har guda talatin da tara guda ashirin da ɗaya maza guda goma sha takwas kuma mata allah ya ƙara yarda a gare su shi ali ibn abi talib bai yi tsawon kwana mai yawa ba saboda ya hau kan kujeran khalifanci kuma sai ya yi shahada ya yi shekara biyar yana kan kujeran mulki da wani abu sai aka kashe shi wani da ake ce masa Ibn muljim shi ya kashe shi kuma wato wata hikima ce ta Allah akan waɗannan khalifofi guda hudu cewa za su kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama dukka guda uku da suke bayan abubakar shahada suka yi shi kuma abubakar ya zama as-siddiq shi abubakar shine a siddiq annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce wata rana suna kan dutsen uhud da shi da abubakar da umar da uthman su nawa su hudu kenan sai dutsen uhud ya fara jijjiga yana vibration sai annabi sallallahu ya ce kai ka nutsu dutse ba kowa bane a kanka sai annabin allah sai siddiq sai shahidai guda biyu shahidai guda biyu su ne wa da umar da usman to amma aliyu a nan baya nan tare to amma sai ga hadisi ya zo daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama wata rana aliyu ibn abi talib ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ala uhaddithukum bi ashqan nasi rajulain ya ce ba zan baku labari ba su wane ne mutanen da suka fi kowa shakiyanci da rashin arziki da tambadewa a duniya su ne da mutumin nan da ya je wato ya je ya soke taguwar annabi salihu da kuma wanda zai soke ka kai aliyu ka mutu tun a gabansa annabi sai ya gaya masa shahada zai sai ya ce mishi wani zai soke ka a ka a gefe kuma jini ya kwarara a kan gemunka kaji ya ce naji ya rasulallah ya san manzan Allah ya yi gaskiya haka sai zama shi ma mutuwar shahada ya yi ana fahimta ko sai zama wata rana a cikin watan azumi sha bakwai ga wata ya fito kamar yadda ya saba fitowa a cikin azumi yana tada mutane a kan su tashi lokacin sallah yayi bayan an yi sahur wasu sun koma bacci to ya fito yana asalatar sala yana bi lungu lungu yana tada mutane kawai wannan ibnu muljim din ɗaya daga cikin munafukai kuma ɗaya daga cikin wato abin nan ɗaya daga cikin abokan adawa mai tsanani ya zo wanda ana gani ba yahude ne ya zo ya laɓe a daidai tsakanin sa da wata katanga inda zai kwana yana yiwo kwana kuma a cikin duhu ne sai daba masa wuka ya caka masa kuma a nan gefen kunne kako wannan wurin ai makasa ne yana daɓa masa kuwa wannan ya zama shine sanadiyar ajalinsa Allah ya ƙara yarda a gare shi sai waɗannan guda hudun sai suka cika Wa ulaika an'ama an'amallahu alaihim mina annabiyina kaga annabi wa wasiddiqina kaga abubakar washuhada dukkan su shahidai ne sauran sai dai su shiga cikin wasalihi Allah ya yarda a gare su